studio Fondation Irodel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun. 'Yan majalisar ƙasar Nijar jiya a nan Yame sun amince da wata doka mai bada damar gagauta gudanar da shari'a cikin kotuna za ku ji bayanin ɗan majalisa Mamman Shitu. A cikin shirin za ku ji furucin mazamna garin abala jihar Tilaberi da wasu 'yan karya doka ke tilasawa biyan diya. kariyar karkaru masu damshi a ƙasar Nijar da ke fuskantar halaye da dama a cikin rahoton musamman na shirin yau za ku ji daraktan gandun daji farauta da hila yadda ake kariya a kai. Masu sauraro barkamu da warhaka yau Juma'a ɗaya ga watan Nuwamba 2019 gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarin ga kuma yadda suka kasance. A jiya Alhamis 'yan majalisar dokoki na ƙasar Nijar bisa amincewa su baki ɗaya sun yi na'am da wata doka mai kawo gyaran fuska da cikon sharaɗi ga kundin sharuɗan zartar da shari'a a ƙasar Nijar. Musa Hassan ya tambayi ɗan majalisa Maman Shitu manufar wannan doka ga fasarar bayanin da ya yi. Mahimmancin wannan dokar domin rage cinkoso ne a cikin gidajen kaso na ƙasar Nijar. A baya ana gudanar da shari'a masu manyan laifuka duka wata shida zuwa wata shida. Ganin karancin halin da kotuna suke fuskanta zaka ga a cikin shekara ɗaya wasu kotuna ba su ma gudanar da irin wannan zaman ba. Don haka ne a yau gwamnati ta ɗauki matakin mai da zaman maimakon watanni shida zuwa wata shida cikin kowane wata ɗaya an baiwa kotu su damar shirya irin wannan shari'a masu manyan laifuka. Da muka ziyarci gidajen kaso na ƙasar Nijar, minista ya rubuta na cewa a dubi lamarin. Don haka manufar shine rage cunkoso a gidajen kaso. Da an yi shari'a ba shakka za a sallami da yawan mutane. Idan da ba hali, a yau gwamnati ta yi fatan samar da irin waɗannan kotuna. Kenan na san za a samu musu da kayan aiki. Ranar Laraba a Bala jihar Talabiri mahukunta da sassan al'umma na gundumar sun kasance cikin wani shawari a kan wata fusa'a da ONG Africa Obota da NDI suka girka domin ba da shawari game da batun tsaro a cikin wannan gari. Ga irin kwace-kwacen da mazamna garin Abala suka yi da Idrisa Gero Gawo ya naɗo a saitin. rayuwar mata su da yara tana cikin matsala ko masu kan harin na ko waɗanda aka kai ma harin na duk wanda an ka jimma ko wanda an kashe can gida matar shi da ɗiyan shi suna cikin matsala yalla mutunan shi babu ruwan shi da matar shi ai shi tuna shi na da uwa mace shi na da ɗiya mace shi na da ƙauna mace har ma lakwal yara ba su samu su lakwal wanda ya kamata bale in ka ɗauki mutane waɗanda sun ka taso sun ka bar inda suke sun ka komo wuri wuri zama zaman ba zama dai na akai ba babu tsafta babu ruwa babu abinci isasshe isasshe babu wurin kwana isasshe kuma yara babu zuwa lau yara ko in sun ka tashi sun ka girma cikin rashin tarbiyya akwai matsala babba talaka ko sun ga bane in kana da gona baka iya zuwa gona in neman abincin na baka iya zuwa kasuwanci ganin ma kake baka iya dawo a yalo domin biske da hanya irin haɗururar da akwai abin da muke so ga gwamnati ta tashi tsaye mutanen da daga yin abin nan in waɗanda an ka sani ne a kiran yesu a sasanta bindiga ba ta sasanta mutane Duk dai a bakin babban kogin birnin Isa wato a bana makiyaya sun sabko kamun lokaci ya yi arewa zuwa wato kudancin Tilaberi. Gungun mutane da ke ta'asa a cikin wannan karkarar na tilasa musu biyan diya ga kone garke mai dabba talatin zuwa arba'in. Bari mu saurari koce-kocen wani makiyayi da wakilinmu Abdu Winditan yama tambaya. 'Yan ta'adda suna zawa na suna ce muna sun zo karɓar zakka ne. Idan mutum ya yarda ya ba su to shi kenan idan kuma ya yi gardama lalle ba shakka za su ga laifin juna. Suna cewa misalin saniya talatin sai an fitar da zakka su kuma tumaki arba'in suna kilgawa sai su fitar da zakka. Idan mutum ya ce ba nashi ne ba sai su ce ya je ya faɗawa mai dabbobin su sun fitar da zakka in ya zo sun sanya da za su yi da shi. Masu dabbobi direbobi idan suka zo nan wasu suna yarda wasu kuma ba sa yarda sai su ce mutunan sai ya biya su daga nan sai a runtuma a tafi wajen jami'ai na jandarmomi wani bi kuma mutum sai ya biya saniya a gaida mutari muhammadu da fasara jami'an tsaro na birnin kwani a jiya sun kama birgin kwayar wiwi cannabis ishirin da suka kimanci kilo bakwai a bakin bodar terasa bisa shafin yanar gizo na harabar polis ɗin ƙasar Nijar aka wallafa sanarwar inda aka ƙara da cewa an ɓoye wato kwayan ne a cikin sakokin ratayawa biyu da aka gani a cikin wata motar sufurin fasinja a wani fanni kuma polis ɗin a yau ɗaya ga watan Nuwamba wato ta kama kilo hamsin da rabi na ƙwayar wiwi cannabis cikin garuruwan dagarka da kuma da zura. dai a birnin kwannin a yayin kamun kwayoyin an damke mutum uku a faɗar majiyar guda. Kasan shaushawa a jihar Agadas ya binci kaso 46 bisa ɗari. Jami'an gudanar da shaushawar da wasu masu ruwa tsaki ga lamarin na ganin wato karamcin wannan kaso domin kawo daidaiton gyara masu ɗaukar mataki a kai sun himmanta da ƙarfafa ƙoƙarin da 'yan farar hula ke yi da masu aiki a wannan fanni na gundumomi shida da ke jihar a ƙarshen satin da ya shuɗe wakilinmu anise karim ya ma ɗaya daga waɗanda suka amfana da ƙarin sanin ga fasarar kalamun musa isa. Gaskiya na rike ababuwa da dama, dubaru da dama sun bullo da za su bani damar ci gaba da wayar da kan al'umma, yanda zan tunkari mutum ya kuma fa'inci kalamuna ya yarda da abin da nake gaya masa ya lamunta ya bar 'ya'yansa su je a masu shaushawa. Ina kira ga dukkan al'umma na su wa 'ya'yansu shaushawa, don ko 'yancin su ne. Yaron da aka ma shaushawa yaro ne da ya kubuta ɗari bisa ɗari, yaron da ba a ma shaushawa yawa ba gaskiya yaro ne da ke cikin sararin kamuwa kuma iyayen za su kasance cikin faɗi ka tashi don ko idan yaron su ba a mashi shaushawa ba zai iya kamuwa da cuta mahin kuma kulliyomin zai kasance bisa hanyar tafiyar asibiti zuwa farmasi sayan magunguna kashin kuɗi ne da mutum ya jawa kansa don ka hana matarka ta je ta ma 'ya'yanka shaushawa. Zile kaf zaman lahiya tsaro da ci gaba hulɗa tsakanin nafiyar afirka da sauran ƙasashen duniya batutuwan da shugaban ƙasar niger isu muhammadu ya yi kenan a riyad a ƙasar arabi saudiya albarkacin taro aji na uku na fusa'ar zubin jari domin tunkarar gaba da aka gudanar ranakun talata da laraba wanda asusun zuba jari na saudiya ya shirya muna son mu girka halayen da za su ba mu damar tattara zubin jari musamman zubin jari kai tsaye mai shigowa daga waje ko da inda ya hutu ne a cewar shugaban ƙasar Nijar. A ranar Laraba a garin Arlit aka soma gudanar da tsarin furojen wayar da kai bisa ga mahimmancin shuka itace a cikin kwamin ɗin wanda tsarin da za a gudanarwa ne a tsawon wata uku zauren matasa na ƙasa da ƙasa zai gudanar da shi a ƙarƙashin tallafin ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar ga lamarin wato bakuncin habre oem gura abdu usaini mataimakin shugaban kungiyar ta arlet ya ma wakilinmu usman umaru karin bayani a cikin gunduma ga tam muna so mu shibka itace kuma ya kasance mu kula da su yadda ake zahin ga arlit kuma yadda kilimakin ga take tamu kuma ga dai zan na avance in a son samu dukkan mutane dai na arlit ga baki daya in kowa ya ce to na dauki engagement in shibka ice guda bakin gidana kuma in kula da shi girma to wallahi na ce muku nan zuwa 2021 arlit kowa na shawo ya zo cikin ta wannan aikin muna yin shi kamar fiye da wata uku yanzu farko ne akwai ma'aikata diya da muka zaba da zamu shibka cikin su kuma insha Allah za mu bi su sau da cikin garin Atleti kuma za mu je zuwa ga mutane mu kwatanta musu mahimmancin wannan aiki tare ensemble insha Allah za mu kawo ci Dangance da tsarin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan Disamba da za a gudanar a Tilabiri, an da wata gasar gargajiya dukan kayan aiki da suka wajabba harabobin yankunan su samu an gudanar da na gudanar da tsarin an isar da su a cewar Ibrahim Muhammad daraktan tattalin gargajiya da fasa'o'i a harabar ministan rayar da al'adu ga bayanin da ya Maryam Jallo. habituellement pour les fêtes tournantes Tilaberi a son activité kamar yadda aka saba albarkacin sallolin karba karba Tilaberi na shirya wasannin waƙoƙi na mata banda haka akwai wasan kwaikwayo rawar gargajiya rawar matasa masu hip hop akwai kuma wasu ayyuka da aka tanada cikin tsarin wasannin francophonie su ne kwambalar ɗaukar hoto da zane-zane da kuma sassaƙe-sassaƙe mun kuma tanadi shirya wata kwambalar adabi kamar gatana a cikin shirye-shirye muna aikawa jihohi da wasiƙa domin sanar da su abubuwan da za a yi a kwambala kwambala muna kuma tanadin ka'idodin tafiyar da kwambalar lahirin jihohi sun sami waɗannan abubuwan jihohi kamar difa tuni suka yi tankaɗe da rairaye domin tantance 'yan wasansu jiha ce ke tsara kanta domin ta kasance a shirye a kan lokaci wato kafin ƙarshen watan nuwambar a gaida na shina da fasara bari mu leƙa fannin wasannin motsa jiki club 32 na nafiyar afirka ke halartar zagayen farko na gasar samun shiga kwamfarar kwallon hannu basketball mai lakanin Africa Liga Benin 2019 ta ranar 15 ga watan Oktoba. AS Nijelek ta ƙasar Nijar na cikin rukunin bi ita da Abidjan Basketball Club ta Cote d'Ivoire, ASPAC ta Benin, Bravos Costume ta Ghana da National for Authority Fiton ta Liberia. Nijar ta samu wuce nasarar farko ranar Laraba karon da ya haɗa ta da ISPA ta Benin da IS Nijilak ta Niger ya kammala wato da maki da maki 65 ga Niger Benin na da maki 60 IS Nijilak ta ƙara samun nasara ta biyu a jiya karanta da Bravos Costume ta Ghana inda ta sa maki 64 Ghana ta sa maki 46. Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Daga nan Kalangu birnin ya mai labarun da rahotonin ke zo muku ga rahoton na musamman. Domin ingantar da kariya mafi fa'ida ga wato karkarun da ke da damshi masu wato fuskantar halaye da dama gwamnatin ƙasar Nijar ya girka sabuwar siyasar kulawa da tsarin aiwatarwa ayyukan sararin shekara 2019-2021 Asumana Shina ya firanta da Sumaila Sahailu, daraktan gandun daji, farauta da hilayen da ake karewa ga kuma zubin hirar tasu. domin tunkarar barazanar da yankuna masu damshi suke fuskanta a Nijar kamar kashe itatuwa da shigar ƙasa. Gwamnatin Nijar ta bullo da wani tsari mai ɗorewa na kula da waɗannan albarkatu. Sumaila Sahailu shine babban darakta mai kula da namun daji da sha'anin farauta da kuma kula da keɓaɓɓun wurare dauke da ƙarin bayani. Nous avons actuellement 12 sites reconnus au plan international. Yanzu haka muna da wurare masu damshi guda goma sha biyu da kasashen duniya suka san da zamansu waɗanda kuma suke kumshe da albarkatu masu yawa na namun daji na ruwa da na sarari kamar tsuntsaye masu yawo da kuma wasu itatuwa da ke da amfani sosai ga al'umma da ke rayuwa a waɗannan wurare. Sai dai matsalar ita ce tun wasu shekaru ba mu samu mu kula sosai da waɗannan wurare da mutane ke shawa wannan yasa wuraren masu damshi ke fuskantar barazana da ke ƙara haɓaka kamar taɓarɓar barewa kashe itatuwa shigar ƙasa da gurɓata kala-kala wanda hakan wani babban kuma baya ne ga waɗannan albarkatu saboda haka ne ƙasar Nijar ta yi tunanin sake duba siyasar kula da waɗannan albarkatu domin kaddamar da wani tsarin bibiya na kusa da kusa sannan kuma da samar da kayan aiki da hanyoyi na tattali akwai wani wuri kamar namga gokoru inda ake iya samun makiyaya da kuma wasu mutane da ke gudanar da ayyukan noman gandari a kewayen korama sai kowa ya kawo nasu kokari domin kada a lalata albarkatun justice pour que on ne détruise pas les ressources. Ta yaya za ku dama da al'umma wajen kula da wannan tsarin? Akwai wani wuri za mu kafa kungiyoyi na bada labari na mutanen da ke rayuwa a muhallin domin su taimaka mana wajen kula da albarkatun akai-akai na tsawon lokaci. Kai tsaye ne kuke son shigar da wannan tsarin? Kai tsaye ne domin akwai abokan arziki da dama da ke bayan mu tun wani lokaci waɗanda a shirye suke su dafa mana. Da zana an amince da tsarin za mu zauna mu duba yadda za mu so mu ayyuka na farko. Masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau ga Musa sannan ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zaba barmanci a madadin dukkan waɗanda suka dafa mini shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama kuma ku rike da cewa wato muhawarar studio kalangu ta yau shine dandalin yan jarida wanda rahilat sumana za ta jagoranta a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya.